وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا يمتشي نا لهدي يو أشرين دهدو قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دليو هدو دا أربعين دا وان دا كما يكي ديدي دا شابكوي ga watan biyar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya wannan shine majalisinmu na goma sha biyu a wannan wata mai albarka kuma za mu tashi akan aya ta 33 ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwa allazi khalaqal layla wan nahara wash shamsa wal qamar shine wanda ya halicci dare da yini da rana da wata kullum fi falakin yasbahun dukkanin su kowanne yana yana iwo ne a cikin falakin sa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ba sanya ma wani mutum gabanin ka dawwama ba afa in mitta khalidu khalidun ashe yanzu idan kai ka mutu su za su dawwama ne kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanar kowane rai mai dandanar mutuwa ne wa nabluukum bisharri wal khairi fitna kuma muna jarrabakku da sharri da alkhairi fitnatan dan ya zamo jarraba dan ya zamo fitina wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu ake mayar da ku ubangiji subhanahu wata'ala ayar da ta gabata yana cewa waje an da sama'a sakfan mahfuzan wahum an ayatiha wahum an ayatiha mu'ridun mun sanya sama da zan tsararren rufi ne kuma su masu bijirewa ayoyinta ne to Allah subhanahu wataala yi ishara zuwa ga ayoyin da suke cikin sama a dunkule sai kuma ya zo yake bayanin su a rarrabe ko ya kawo bayanin su a rarrabe a cikin wannan aya shine wa huwa alladhi khalaqa al-layla nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun ubangiji subhanahu wataala ya ambaci cewa shi kadai ne wanda ya halittar ya halicci dare ya halicci yini ya halicci rana ya halicci wata kuma dukkaninsu kowannensu yana da falaki yana da hanyar da yake gudu yake iyo a cikinta da haka wanda ya halittar waɗannan abubuwa shi kadai ba tare da abokin tarayya ba shi ne ya waje ba a bauta masa shi kadai ba tare da abokin tarayya ba wanda ya waɗannan halittu waɗanda suke cike da abin da ɗan adam yake amfana da shi a rayuwarsa shi kadai ne ya cancanta a yi masa godiya godiyar da ake yi wa abun bauta ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci cewa waɗannan abubuwa eh, da dare da yini da rana da wata ubangiji ya halicce su ne saboda amfanin dan adam saboda dan adam ya amfana da su wanda yake cewa falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم to falikul isbah shine mai keto da hasken asbahi hasken safiya sannan waje ja'ala al-layla sakanan ya sanya dare dan ya zamo nutsuwa wa shamsa wal qamara husbanan ya sanya rana da wata dan su zamo ababen kididdiga to bangiji subhanahu wataala ya halicci waɗannan abubuwa saboda waɗannan amfanin nuka ga dan adam dare mutum zai nutsu a cikinsa ya samu lokacin da zai huta lokacin da zai yi bacci rana da rana kuma mutum ya samu lokacin da zai yi zirga-zirga da kai kawo da neman abincinsa ba tare da abin da ba sannan kuma rana da wata har ila yau husbanan ne wato abubuwan da ake amfani da su ne wajen sanin lissafi wajen sanin lissafin kwanaki sanin lissafin watanni da shekaru da sauran al'amura waɗanda suke da alaka da alkawarurruka da yarjejeniya waɗanda duk ana kulla su ne dangane da wani lokaci na musamman to waɗannan abubuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su don su zanto ababen amfani ga mutum kamar da Allah subhanahu wata'ala ce wa sakhara lakum al-laila wan nahara wash-shamsa wal-qamar wan-nujumu musakharatun bi amri inna fi dhalika la liqaumin yaqilun ubangiji subhanahu wata'ala ya hore muku rana ya hore muku wata wal-qamara wash-shamsa wal-qamar ya hore muku dare ya hore muku yini ya hore muku rana ya hore muku wata wanda jomo musakharatun bi amri taurari ma duka ababen horewa ne da umarninsa inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke da hankali anan zamu ga kamar ubangiji subhanahu wataala yana yi musu ilzami da cewa waɗannan abubuwa da kuke bautawa ba su canci bautawa ba domin ni kaɗai na yi halittar sama da ƙasa ni kaɗai na halicci rana da wata da dare da yini ni kaɗai kamata su ku bautawa a nan watakila wani ya ce to ai su ba su taɓa cewa daman gumakansu sun halicci dare sun halicci yini ko sun halicci rana sun halicci wata ba babu wani da ya taɓa da'awar cewa gunkin ne ya wannan cikin waɗanda ake magana da su a lokacin wato cikin larabawa babu wanda ya da'awar cewa wani gunki ya taba yin halitta irin wannan to don menene a nan ake musu inkarin ko ake nuna musu wani abin da ba sa inkarinsa ba ta musu a kansa to abinda za a ce anan shine yayin da suka bauta ma wani ba Allah ba to kamar suna da'awar cewa sun yi tarayya da Allah cikin halittarsa tunda wanda za ku bautawa shine wanda ya halitta wanda ya halitta shine wanda ya cancanci a bautawa tunda har kuka bauta ma wasu abubuwa ba Allah ba to kamar kamar kuna da awar cewa waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa da kuke bautawa sun yi tarayya da Allah wajen halittar sama da ƙasa in kuwa ba haka ba to dan me kuka bauta musu to wannan shine hikimar kawo abin a cikin irin wannan siyaki wanda zai nuna kamar sun yarda cewa ababen bautar su sun halicci sama da ƙasa ko dare da yini ko rana da wata tare da ba su da wannan da'awar amma abin da suke yi daidai yake da wanda yake yin wannan da'awar saboda haka ubangiji yake nuna musu cewa tunda har kun yarda cewa ba su suka yi ba su da tarayya da ubangiji subhanahu wataala wajen yin halitta ba bai kamata kuma ku rike su abubuwan bauta ba Allah ba ya kamata Allah subhanahu wataala kaɗai za ku bautawa Allah ce kullun kullun fi falakin bahu kowanne daga cikin waɗannan waɗannan waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya halitta na rana da wata da taurari da sauran al'ajiramus samawiya abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya a cikin sararin samaniya dukkaninsu kowa yana da falakinsa yana da hanyarsa magudanarsa wanda yake iyo a cikinta wato ubangiji subhanahu wata'ala kamar a nan an sace yake bayarwa wanda watakila zai ce a ah, yanzu waɗannan abubuwan da aka halitta a sama manya-manya a ƙaricin rana da wata da taurari waɗanda su ba suna da girma wasu ma sun fi waɗannan waɗanda muke gani sun fi ranar girma sun fi watan girma su waɗannan saboda watakila sun fi kusa da duniyar mu ne shi yasa muke ganin su manya amma waɗannan taurarin da muke ganin su ƙanana sun ninninka waɗannan ba nesa ba kusa ba nisan su shi yasa su zanto ba ma ganin girman su to akwai waɗanda kuma ma saboda nisan da suka yi mana kwata-kwata ma ba ma ganin su gaba ɗaya don kusancin su yadda za su ƙara kusanto duniya yadda za su ƙara bayyana da hasken su hammulan su yadda za su ƙara nesa da mu wato da wannan duniya yadda za su ƙara ɓace mana a daina ganin su sauraka duniya cike take da waɗannan al'ajira musamman waɗannan manya-manyan jikuna da ubangiji ya zuba a cikin sararin samaniya to ya ake yi waɗannan jikuna suna ta kai kawo a cikin sararin samaniya da waɗanda suke a tsaye amma ba sa karo watakila tunanin mutum ya nuna cewa ya kamata yadda suke da yawa kuma ya zanto gaba ɗayansu da a cikin sararin samaniya yake ya kamata ko da a wasu lokuta ne a rika samun hatsarurruka game da muke samu a kan titunan a ta an samu hatsarurrukan hatsarin abin da motoci a kan titi da sauransu to shi ne ubangiji wata wata'ala a nan yake gaya musu cewa a waɗannan halittu da allah subhanahu wata'ala ya yi kowannensa allah subhanahu wata'ala ya shata masa hanyarsa wacce a ciki yake kai komansa baya shiga hanyar wani kowanne yana da hanyar da yake da yake tafiya a cikinsa haka kullun ay kullu tilkal makhluqat fi falakin fi falakin fi falakin kamar shine khabar din kullun ay kullu tilkal makhluqat fi falakin suna cikin abu abin nan suna cikin falakin su yasbahuna suna iwo kamar yadda wanda zai shiga cikin ruwa zai yi ta iwo a cikin ruwansa <clears throat> ba tare da gamuwa da wani abin da zai tare shi ba to anan ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna wato yadda ya tsara tsara waɗannan halittu da girman su da yawan su amma kuma suna tafiya ne a cikin tsarin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ya ya yi musu ba tare da wani ya shiga wani ba ba tare da wani ya dakatar da wani ba sannan kuma kowanne yana fitowa a daidai lokacin da Allah subhanahu wataala ya tsara masa fitowarsa ba taba samun wani ya makara ba a ce yau rana ta makara ba ta fito ba ko wata a ce ya makara gashi ana ta jiran ya bayyana amma an samu an samu dan dan tsaiko wani abu ya tsare shi bai fito da wuri ba ba taba samun wannan ba ballantana kuma a ce an samu fashi a ce an wayi gari yau rana ta yi an yi fashin fitowar rana ko fashin wata wannan wannan watan wannan watan ba zai fito ba a wannan watan to ba taba samun wannan ba da ake haka suke yi da lokacin da ya kamata su fito za su fito haka na cikin tafiyar su haka suke tafiya ba tare da wani yana cin karo da wani ba kamar yadda Allah yake cewa ayatul lahumul layl naslahu minhu an-nahar fa idahum muzlimun والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون حكى أبنجي سبحانه وتعالى ينونا من mana يدى يدى ودنا ودنا أجرام من manya-manyan التوسكين gudanar da ayyukansu da irin tsarin da ubangiji ya yi musu Allah ce dare ma aya ce a wajensu wato dare ma dan dalili ne da yake nuna cikakkiyar kudarar ubangiji wadda take nuna zai iya yin komai naslahu minhu nahar daga dare ne muke sabile yini wato yayin da hasken rana ya fita ya kau ya gushe to a lokacin kuma dare sai ya zo kamar da kasan fata yadda ake sabile ta haka muke sabile hasken rana daga cikin daga cikin dare na fa idahum muslimu sai mutane su ga su ga abin ne yayin da za a jawo kuma da hasken rana sai mutane su gansu cikin cikin haske sai ne cewa shamsu tajri li mustaqarrin rila rana kuma tana gudu tana gudana zuwa ga inda aka iyakance mata ubangiji subhanahu wataala ya iyakance mata inda za ta je kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu zar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da su yake cewa kun san ina rana take zuwa suka ce Allahu rasuluhu Allah da manzon su suka sani yace to tana zuwa karkashin al'arshi ta yi sujjada sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya bata umarni cewa ta sake komawa ta fito ta inda ta saba fitowa sai ya karanta musu wannan aya shamsu wa shamsu tajri li mustaqarri laha dhalika taqdirul azizul alim wannan shiri ne tsari ne na Allah wanda yake mabuwayi kuma wanda yake mai cikakken sani saboda ka wannan tsarin ubangiji ne haka ya tsara haka za ta yi ta yi har lokacin da Allah subhanahu wataala zai ba ta umarni ta dawo ta inda ta ta koma wato ta hudo ta ta mafadarta sannan Allah ce wal qamara qaddarnahu manazila wata kuma mun kaddara masa masaukai wato a kowane dare akwai masaukinsa haka zai yi ta har zuwa lokacin da zai cika har kuma zuwa lokacin da zai fara raguwa yayin da ya kai lokacin cikarsa ya kai lokacin da zai cika sai kuma ya shiga raguwa ya shiga raguwa ya shiga hatta ada kal urjunal kare har ya zama kamar tsohuwar zarbar dabino ya ka'ir tsiran cewa yana cewa yana kuma tankwarewa har ya koma kamar baka shi da zamu ga ya koma dan kankani ce hatta ada kal ursul qadim ce da shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar ba zai yi rana ta riski wata ba don kowanne akwai hanyarsa wani ba zai shiga hanyar wani dakatar da tafiyarsa ba sauraka rana ba za ta dakatar da tafiyar wata ba wata ba zai dakatar da tafiyar rana ba saboda kowannensu akwai hanyar da yake bi wala lailu nahar dare ba zai yini ba wato kafin lokacin da Allah subhanahu ya ibar wa yini da awannin da ya ibar wasu a ci dare ya kutso ya shigo masa lokacinsa shi ne ma'anar wadda zai na nahar ba zai yi dare ya shiga cikin wani abu na yi yini ba a yadda ubangiji su wani ala ya tsara komai ubangiji ya ajiye shi a bisa wani gidari sai ya ce kullum fi falakin ya subahu dukkaninsu suna yin iwo ne da ninka a cikin falakinsu kowanne yana da falakinsa wanda yake tafiya a nan falak jins ne yana nufin aflak wa kullum fi falakihi ba falaki guda ɗaya bane kowanne yana da falakinsa kowanne yana da hanyarsa alfalak shine madarun nujum inda taurari suke kai komo to kowane tauraro a samaniya yana da hanyarsa da yake bi wani ba zai shiga hanyar wani ba haka kuma ubangiji abin nan ubangiji ya tsara abin kuma haka zai ta tafiya har zuwa tashi alkiyama to shi wannan tsarin da Allah subhanahu wata'ala yi wa waɗannan manya-manyan halittu wanda kuma ake ta ganin su shekaru aru aru tun kafuwar duniya ba a taɓa samun wata tangarɗa ba wannan yana nuna cewa lalle wanda ya wannan tsarin mai cikakken iko ne sai sa ki ce zalika al aziz al alim mabuwaye ne gagara ba da ba abin da zai gagare shi don haka abin da suke jayayya a kansa musamman abin da ya shafi tashin mutane bayan mutuwa a musu hisabi to su duba su ga irin wannan aiki da Allah yi ashe wanda yake irin wannan aiki kuma sai ya gagari wani dan tsugulutin halitta da bai kai komai ba aka watanta shi da waɗanda manyan mahala sai Allah ya ka sarrafa shi a ce in ya mutu ya mutu kenan Allah ba zai iya dawo da shi kuma wanda ya yi wannan aiki tabbas babu babu wanda zai iya wannan sai mai cikakken ilimi sai mai cikakken ilimi wanda ya san komai a cikin masarautarsa wanda shine Allah babu wani mai masarauta da ya san komai da yake gudana a cikin masarautarsa dole yana buƙatar waɗanda zai rarraba su su rika kawo masa labarin me yake faruwa akwai inda abubuwa suke tafiya daidai akwai inda ake samun matsaloli me yake kawo matsalolin dole sai yana samun wasu mataimaka wanda su rika kawo masa information in suka hana shi ko suka kawo masa a gurɓace to haka dai zai ta gudanar da mulkin nasa in sun ga dama wani abin da ya kamata ya sani su sanar da shi in sun ga dama wani abin da ya kamata ya sani su sanar da shi ba yadda ya kamata ya san shi ba to amma Allah shi yake sanar da komai nashi babu wani abin da yake bukata wani ya kawo masa bayani ya kama ya sanar da shi mai yake faruwa to wanda yake da irin wannan iko yake da irin wannan ilimi babu shakka shi ya cancanci a bauta masa shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ya kawo waɗannan ayoyi a cikin wannan siyaki don ya fassara wancan abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ai da ta gabata ce waje an nasa ma a saffin mahfuzan wahum an ayatiha ma'uridu ga sama wacce ke rufi ce kamar rufi ce a wajen amma sun tsaya su kalli ayoyin da suke cikinta shi ne kawo wasu abubuwa da za su dan yi bayanin wani bangare na ayoyin da suke cikin samaniya domin ayoyin da suke cikin samaniya masu yawa ne cikin wannan aya akwai ijazi na balaga jazi na balaga abin da ke cewa akwai abin da yake muhassinatul albadi'iyya ilmin balaga akwai abin da ke cewa ilmin bade inda za a yi amfani da wasu lafuzza ko wasu kalmomi cikin wani zubi wanda zai ba da sha'awa wa kullum fi falakin kullum fi falakin wannan wannan jumla kullum fi falakin za ka iya karanta ta dama za ka iya karanta ta hagu za ka karanta kullum fi falakin haka nan ta dama wanda shi ne damar rubutun arabiya to inda za ka dawo ta hagu za ka ga kullum fi falakin ɗin zai karatu zubin harufan za su karatu ta nan za su karatu kamar wa rabbaka fakabbir in ka cire wawul a tafi rabbaka fakabbir to rabbaka fakabbir za ka yi karanta shi ta dama za ka yi karanta ta shi ta hagu ka cire wawul a tafi rabbaka fakabbir to zai abin da kuma kowanne in ka duba za ka ga harufa guda bakwai fi falakin

alqalb din ne ya faɗi anwa nau'uka daban-daban na alqalb da ake jujjuya kalmomi to a ciki wannan nau'i na karanta abu ta dama ta hagu da sa masa suna al-maqlub al-mustawi sannan Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa babu wani mutum gabaninka da muka sanya masa muka kaddara masa dawwama zai dawwama a bayan ƙasa afa in mitta fa umul khalid shi yanzu in ka mutu su za su dawwama ne idan za a tuna a farkon tun farkon sura Allah subhanahu wata'ala yayi ta gaya mana soke-soken da mushrikai suka yi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi soke alqur'ani su soke Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da alqur'ani kamar inda suke cewa afatatuna sihra wa antum tufsirun yanzu kwa zo ku yadda da sihiri wato abinda annabi ya zo da shi sihiri ne suka soke alkur'ani da cewa sihiri ne sannan suka soke shi da cewa su ahlam karkacen mafarki ne baliftarahu kai shine ma ya kirkiro kayansa bal huwa sha'ir a'a mawaki ne ma abinda yake waka ce kawai yake kawo muku kuke san cewa yake ce muku daga Allah ne to duk waɗannan kasafi iri-iri da kake-kake iri-iri sun yi taiwa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi taiwa alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi to amma kuma babu nasara yi suke yi mutane ƙara gane gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi suna kara faɗar wasu maganganu duk sanda suka yi wasu ƙaryayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji karatu alqur'ani sai su yi da shi sai suke hana ma a saurari karatu la tasma'u li hadha القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون suke tsawatar ta kar a ma ku saurara don in za a saurara tabbas sai an ji wani abin da yake na tasiri na alkur'ani a tare da adam kuma sai an fahimci cewa a ce duk abin da suke faɗa hutu ne karerai ne suke faɗa ba gaskiya ba to ganin waɗannan abubuwa na soke-soke da yarfe da kazafi da suke ta yi ba su samu nasara ba kullum abinda suke ganin shine ne cigaban musulunci cigaban musulmi su suka dawo kuma suna fatan suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatan mutuwa kawai abinda suke tunani ya zai ya zai zai ma mutu ai ai gabanin sa ai akwai mawaka da yawa da aka yau suna ina ai sun mutu mawakin kabila kaza ya mutu mawakin kabila kaza ya mutu su ma shiga shishirya yadda za su kashe su kama ya Allah na kafaru ce ka tuna lokacin da yamkuru bikan labi na kafaru waɗanda suka kafirce ainihin suke yi maka makaru suke shirya maka mummunan tanadi li yuthbituka dan dai ko dai su kama ka su tsare ka su daure ka su hana ka fita ko ina aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su kore ka daga garin ka to kaga duk wannan shine abin da suka yi ta kokarin su yi kuma suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatan ya faru gare shi suke cewa na tarabbasu da raibul manun mu jira masa mutuwa ai yana ai zai mutu saboda ka in ya mutu shi ke da du'an huta shi ne Allah yake nuna musu cewa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai annabawa da yawa da Allah ya aiko kuma dukkaninsu sun zo sun isar da sakon da Allah ya aiko su da shi kuma sun mutu sun koma ga Allah kuma Allah ya ci gaba da tsare addininsa Allah ya ci gaba da tsare addininsa har zuwa har zuwa wannan lokacin to yadda Allah ya ci gaba da tsare addininsa a baya haka zai ci gaba da tsara addininsa ko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya tare da ko da ya koma zuwa ga ubangijinsa wannan ba shi yake nuna cewa addinin da ya zo da shi ya zo karshe ba ubangiji zai ci gaba da kariya ga addininsa kuma haka zai ci gaba da kariya ga zai ci gaba da bashi nasara to shine ubangiji anan yake cewa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld wato wannan shine al-qawlu bil mujib al-qawlu bil mujib wato mutum ya faɗi magana in ka tashi ba shi ansa sai ansar ta nuna cewa ka yadda da abin da ya faɗa amma akwai abin da shi ya manta ko bai tsaya ya tunani a kanta ba ba kun ce zai mutu ba to Allah ce eh zai mutu domin kafin kafinsa ai babu wani wanda babu wani dan adam da ya taba dawoma duk wani dan adam akwai lokacin da zai rayu akwai kuma lokacin da zai koma ga Allah wato gabanin ka ya rasulullah a ce gabanin ka ya rasulullahi babu wani dan adam da muka bashi dawwama a duniya ballantana kai yi zaton cewa zaka dawwama saboda haka kai ma zaka mutu kamar yadda waɗanda suka gabace ka suka mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne lokacin mutuwarka yayi su ma kuma masu mutuwa ne Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ma dukkan wani abu mai rai cewa akwai lokacin da zai kare lokacin da zai zanto babu shi shi kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullum man alaiha duk wani wanda yake kan bayan kasa fanin mai karewa ne wanda zai wanzu shine Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne zai wanzu bayan mutuwar kowa afa in mitta fahumul khalidun Allah ce yanzu in kai ka mutu su za su dawwama ne wato su mashirkai da suke ce maka za ka mutu za ka mutu za ka mutu to bayan ka su za su ci gaba da zama a duniyan ne a su ma za su mutu wannan yana nuna cewa waɗannan da suke yi masa fatan mutuwa suke yi ta masa fatan mutuwa waɗannan da suke ta masa fatan mutuwa banda waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara za su musulunta manya-manyan waɗanda suka shi wuce gaba wajen irin wannan zuzu ta irin wannan abu za su riga shi ma mutuwar Allah yana nuna masa cewa za ma su riga shi mutuwar ba ma sai ya mutu a gaban su ba laifi su dariya to su za su riga shi mutuwar shi yasa abin ya zo a matsayin inkari kuma za ka ga cewa duk waɗanda suka wuce gaba wajen jagorancin waɗanda wani abubuwa duk aka aka kashe su a yakin badar duka suka mutu sauraka bai Allah bai ma ba su ba ballantana har su ga mutuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har su yi dariya su ce to shikenan daman abinda ta abin to ya mutu ba sai mu ga kuma za ku yi ba waɗanda kuka yi hijira sai ku dawo gida kuma wanda kuka yi hijira saboda shi yanzu babu shi ya mutu to sai ya zanto duk su suka mutu kafin kafin shi haka ubangiji subhanahu wataala kamar shara yake yake musu cewa ai za ku kai kuma ba dawama su ce afa in mitta fa humul khalidun in kai ka mutu to su za su dawama ne ai ba su ci gaba da dawama ba a wannan ayar ita take nuna cewa baya halatta ga wani mutum yayi farin ciki dan wani ya mutu saboda wani abu da zai samu a duniya wato kai farin ciki cewa wani ya mutu saboda wani al'amari na duniya ba wai saboda ko yana cutar da musulmi ba ko yana cutar da addinin Allah a kawai saboda wani abu da ya shige gabanka ko kuke wani takara da shi ko wani abu saboda mutuwar kaka yi farin ciki ko kana tunanin akwai wani mukami idan yau ya mutu kai za a dora akan akan wannan mukami wannan ayar ta da cewa wannan ba ɗabi'a ce ta mutumin kirki ba ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba ɗabi'a ce wanda aka santa tare da mushrikan farko waɗanda suka nuna gaba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam su suka nuna masa haka ah, duk wanda zai yi wannan kada ya manta cewa shi ma ba zama zai yi ba shi ma zai tafi ah, akwai abinda ya faru eh, lokacin da imamu Shafi ya koma ya koma masar da zama akwai ɗaya daga cikin manyan almajirin imam malik cikin manya-manyan almajirin imam malik a masar ashab ibn abdulaziz ibn dawud alkaisi wani yana daga cikin manya malamai masana fiƙo musamman abinda ya shafi fiƙo malikiya ya zo madina ya halarci darussan maliku ya kai karatu a hannun malik don wasu ma suna fifita shi suna fifita shi ibn da cewa ɗan garinsu guda imamu shafi'i ɗin kansa yana cewa bayan ibnul qasim ba a samu masanin fiƙo kamar sa ba to wasu kuma sa suke ya mafi ya mafi ibnul qasim kamar muhammad ibn abdul hakam yana cewa ya fi ibnul qasim sau ɗari wanda an san ibnul qasim sai ita ce sha gaba a cikin ruwayoyin da ake daga malik ita ce a gaba to amma shi cewa yake yi afdalu min malik min afdalu min ibn min ibn al-qasim mi'ata marra to wasu suka ce ai ya zuzuta anan saboda watakila saboda ashhab malamin sani to amma ibn abdul bari ce to ai shi ma shi ma ibn al-qasim din malamin sani daga duk Malamin sani to imamu shafi'i ya yaba wa ashhab ya yabe shi cewa bayan ibn al-qasim masar ba su ga wani masanin fito kamar sa ba to amma wani abu na asabiya ta'assubanci na na na mazhaba na malaminsa sa imam malik wanda yake ganin imam shafi'i ya saba masa a wasu maganganu da yawa da wasu fatawoyinsa da wasu ra'ayoyinsa sai ya rika yin a cikin sujjadarsa shi ashab in yayi sujjada sai ya rika addu'a Allahumma amiti shafi'i hatta la yadhhaba ilmu malik wa Allahumma amiti shafi'i wa illa dhahaba ilmu malik Muhammad ibn Abdul Hakam almajirin sa ne yace ni na ji shi sanda yake sujjada yana wannan addu'a ce Allah ka kashe shafi'i dan kada ilimin malik ya tafi ko kuma in ka bar shi to ilimin malik zai zai watsi wato duk zai tarwatsa ilimin ilimin maliku a masa to yana ganin tun da ya shigo garin watakila akwai wasu fatoyi da suke yawo wanda aka ce daga imam malik suke shi kuma imam shafi yana ba da saɓaninsu to maimakon ya yi fito na fito da shi ta fuskar ilimi kamata ya fito na fito da shi ta fuskar ilimi idan wani abu ne ya faɗa saɓanin na imam malik din shi a shafi na yake ganin cewa abin da shafi yake faɗa ba da hujja a kai ya fito yi wa mutane bayani mana me na addu'a cikin cikin sujjada an san cewa cikin sujjada lokacin da Allah ya fi karɓar addu'a kenan ka riƙa addu'a cewa Allah ya kashe imam ya kashe shafi'i saboda kai ya tarwatsa ilimin maliku to wannan ya je wa shafi'i an gaya masa cewa tun da shi ma muhammad ibn abdul hakam almajirin imam shafi'i da shi ne labarin ya je kunnen shafi'i sai yake wasu baitoci yake ta banna rijalun al'amuta fa in amut fa tilka sabilun lastu fiya bi auhadi. وقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها قدي وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي بمخلدي يتمنى رجال أن أموت ماذا جي سنة تقول أموت فإن أمت إن har na mutu ba tilka sabilu lasu fiya wa yauhadi نفار ni kaɗai ما na fara mutuwa ba kowa ta nan zai wuce ke zan haka wanda yake son wata hanyar da take sabanin hanyar waɗanda suka gabata ya ce ta hayya ukura misla hafaka hankali shi kai ka jira wani abu kwatankwacin wannan kuma tilas haka zai jira ɗin ko ya ko ya su. ya ce wa kada alimu lauyan fa'ul ilmoyin dahun ce sun sani mutanen da suke mun addu'a sun sani da a ce ilimin da suke da shi zai amfane su sun sani cewa da in mitu madda ya alayya bi mukhlali idan na mutu mai mun addu'a ai ba zama zai ba shi shi ma zai tafi ah, Muhammad ibn Abdul Hakam yake cewa wallahi bayan wannan addu'ar da yake da ya naji yana yi masa Imam Shafi'i sai gashi ya mutu a shekarar a Rajab ya mutu a Rajab shekara ta 204 shi ma mai addu'ar bayansa in ji shi muhammad ibn abdul hakim ya ce bayansa da kwana goma sha takwas shi ba mutu saboda haka shi ma ashhab din bayan imamu shafi'i ya rasu a wannan shekara a watan rajab karshe karshen sa shi kuma a farko farkon watan sha'ban sai mutu shi ne gaga da in mutu madai alayya bi mukhladi in ma na mutu ai ba kai da kake min addu'a ba zawa za ka yi ba don bayan mutu imamu shafi'i ma da aka zo aka kawo kayan gadon imam shafi tarikarsa har zuwa ya sai wani bawa a ciki shi a shafi ya sai wani bawa a ciki alamar shi ya shirya zama kenan to shi ma bayan ya mutu shi wancan almajiri imam shafi muhammad abdul hakam shi ma ya je wannan bawan zai sai shi har wani ce kai ka manta mutumin nan fa ya zo sai bawan nan yan kwanaki kaɗan da suka wuce ya mutu kai kuma su zaka saya ya ce har ya fara ɗan samun shakka sai ya ce kai da allah canfi ne wannan na saya tun da gashi ya saya ya mutu wato kai ma in ka saya mutuwa za ka yi to yace har ya dan sabon wani abu a raina shi kai kuma kaga haka ne fa to kuma daga baya ya kai wannan camfi ne inda idan da wannan na yi camfi kazu iya yana cewa tsakanin su ba kwana 18 ne tsakaninsu kwana 23 ne tsakanin shi ashab da da imamu shafi shahir wannan yana nuna maka ba daidai ba ne ka rika fatan wani ya mutu saboda kana ga ya tare maka wani abu na duniya ba ba ba wani abu bisa watakila shi a shafi kai masa tawili kan cewa ayi shi a tunaninsa abinda imam malik ya duk fatoyinsa su ne addini saura kamar imam shafi yana zagon kasa ga wani abu na addini da shi yasa ya yi wannan ya abin nan eh, so wanda duk za su yi ma wani duk wanda zai yi ma wani fatan mutuwa to kai ya manta shi ma abin da ya samu wancan zai same shi fa kulli shamitina bina afiqu da yalqa shamituna kama laqina ka gaya wa masu mana dariya akan abin da ya same mu su farka abin da ya same mu su ma zai same su to wani aya wa ma ja'alna li qablin min wa ma ja'alna li ahadin min qabli wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld aya ce za ta sa wa mutum tuna lahira cewa duniya ba wurin zama bane duniya ba darul qarar bane ba makar bane guri ne da aka zo kuma lokaci za a bar shi saboda in har duk waɗanda suka zo tun kafuwar duniya suna zo su tafi to babu abin da zai hana shi ma wata rana a ce baya nan saka wanda ya san cewa duniyan nan guri ne wanda yake zuwa aka kuma yake tarkace da abubuwa waɗanda zai su faranta gobe su bakanta rai to zai zanto lahira ce ita ce a gabansa kuma zai fifita ta ba zai fifita rayuwar duniya akan lahira ba ke bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna fi hadha inna hadha la fi as al-ula ibrahim wa musa ci kuna dai fifita rayuwar duniya akan ta lahira wal akhiratu khairun wa abqa tare da cewa lahira ita ce tafi wanzuwa ita ce kuma tafi alkhairi ita ce tafi wanzuwa kuma wannan abu haka yake a cikin duk littattafan da suka gabata suhufi ibrahim wa musa sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wato kowace kowane rai mai dandanan mutuwa ne wato kowane rai da Allah ya halitta babu makawa sai wannan ran ya rabu da jikin da gangar jikinsa sai ya dandani raɗaɗin rabuwa da gangar jikinsa kowane rai sai ya dandani raɗaɗin rabuwa da gangar jikin da yake ciki abinda ake nufi kenan da mautun nas ce kowane rai zai mutu to aka ce kowane rai zai mutu kakan sai ana nufin shi ran shi ne yake mutuwa ya zanto babu shi ya rasu ko ya gushi a'a abinda ake nufi da almaut shine mufaraqatin nafs nas ha. mufaraqatul ruhi li jasadiha yadda rai yake jikin jikin gangan jiki sanda zai rabu da gangan jikin gaba daya to ne shi yake cewa mutuwa kada a yi zaton cewa shi ran shine yake mutuwa shi ran yana nan kuma zai je ni'imar Allah ko kuma cikin abin nan amma amma ba zai zanto ya tafi gaba ɗaya ba kamar yadda Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al ila ajalin musamma kaga ya tawaffal anfusa hina mautiha lokacin da Allah yana karbar ransa da wadda Allah subhanahu wataala bai kaddara mutuwarsa ba fi manamiha lokacin da take bacci kaga a gaba sai ce fa yumsiku allati qada alaiha sai Allah ya riƙe ran da ya hukunta mutuwa shi kaga ita ran ita ce ake hanawa ta komawa gangar jiki wato shi bacci rabuwa ne rabuwar ruhi ne da gangar jiki amma idan ya zanto bacci ne da za a tashi ba bacci ne na mutuwa ba to ba ruhin gaba ɗaya zai rabu da gangar jiki ba amma in ya zanto mutuwa ce to ruhin gaba ɗaya yake rabuwa da gangar jiki shine fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ko wannan shine abin da yake daidai ba kamar yadda wasu daga cikin falasifa da wasu daga cikin kalam cewa al-maut shine zawalin ruh din gaba daya shi yasa suke cewa babu azabar kabari tunda su a gurin su ruhin gaba daya ya mutu wanda kuma ba haka bane shi yasa ibnu qayyim a cikin kitabun ruh ibnu qayyim yana littafi sunan shi kitabun ruh yayi shi ne kawai akan magana akan ruhi ruhi yasalunaka an ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila yake cewa as-sawabu an yuqal maut an-nufus huwa mufaraqatuha li ajdadiha wa khurujuha minha ce maganar gaskiya abinda ake nufi da mutuwar rayuka to kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai mai dandanar mutuwa ne abinda ake nufi da dandanar mutuwa shine wannan rai ya rabu da gangar jiki ya fita daga cikin gaggan jiki yace wannan ne daidai fa in urida bi mauti a hazal hadha fa fa hiya za'iqatul maut idan wannan ake nufi to wannan shine ma'anar kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanar wannan mutuwaci wa in urida in kuma wani zai ce abinda ake nufi annaha tu'dam wa tadmahil ran za a rasa shi gaba ɗaya ya gushe wa tasiru adaman ya zanto babu ita babu wannan ran fahiya la ta mutu bai hadha al-i'tibar to da irin wannan fassara rai baya mutuwa bal hiya baqiyatun ba'da khalqiha fi na'imin aw aw fi azab rai zai ci gaba da zama bayan an halicce shi ko ya zama cikin ni'ima ko ya zama cikin azaba to wannan shine shine abinda ake nufi za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa waɗanda suka suka mutu a wajen wato ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya gaya mana cewa rayukansu suna da cikin ni'ima shi yasa ba za a ce musu matattu ba kamar da ake cewa sauran waɗanda suka mutu kira su matattu la ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله wa فضله ويستبشرون بالذين lam يلحقوا bihim min khalfihim alla خوف عليهم wala hum yahzanun ubangiji yake cewa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada kai tsammanin waɗanda aka kashe su wajen yada kalmar Allah matattu ne bal a ahya'un inda rabbihim rayayyu ne a wajen ubangiji su yurzaquna ana azarta su wato suna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa suna rayukan su za a sa su a cikin cikkunan wasu tsuntsaye tsuntsayen kuma suna yawo a cikin aljanna suna cin kayan daɗin aljanna kayan marmarin aljanna suna shan eh, abinan eh, tafki na ruwan aljanna saboda haka in suka sha su dawo kan itatuwa su zauna haka za su yi ta yi kuma suna cikin farin ciki farihi da bima atahumullah suna cikin farin ciki da abin da Allah ya ba su wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim farhi ma atahu Allah min fadli suna yin farin ciki da abin da Allah ya ba su na falalarsa kuma suna albishir ga waɗanda ba su riske su ba a bayansu Allah khawfun alaikum wa lahum yahzanun cewa kada su ji tsoro kada kuma su yi bakin ciki ba su kar su damu tsaya su ɗaukaka addinin Allah ko da za su mutu akan haka wannan ba wani abu bane da za su zo samu abin da suke so to Allah ya sifanta waɗanda suka mutu shuhada da cewa ahya'un inda rabbihim tare da cewa an tabbatar da cewa rayukansu sun bar gangar jikinsu shi yasa aika musu sutura aka je aka binne su inda ran yana gangar jiki ba za a yi wannan ba to amma duk da haka ubangiji wanda yake nuna cewa shi ruhin yana nan annafs din tana nan illa iyaka dai kawai ta rabu da gangar jiki haka nan ubangiji subhanahu wataala ta fuskar azaba ya sifanta ah, fir'auna da rundunarsa waɗanda Allah ya hallaka a cikin teku Allah ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna a al-'adab haka ubangiji wata ala bayan halaka su sai ce ana shanya su akan wuta safe da yamma ana bijirar da su ga wuta safe da yamma kaga shikenan arwah din suna nan a gangan jikin ke na ta abin Allah wata ala fir'auna bayan halaka shi ruwa ya jiho da gangar jikinsa don mutanen su kara tabbatarwa da cewa ba Allah ga shi nan gagawar eh, sana yau manu na ka bi da nikali ta kuna liman khalfaka aya sau haka kaga ashe kowa ya ga gangar jikin fir'auna ba ruhi a ciki amma kuma shi Allah yana cewa annaru yawraruna alaiha guduwan wa ashiya safa da yamma wato ba kakkautawa wannan ita shi ne hakikanin mutuwa shi yasa ibnu rajab cikin littafin sa ahwalul yake cewa an-nafs yuradu biha majmu'ul badan wal badan akan yi amfani da kalmar an ana nufin jiki gangar jiki da ruhin gaba daya a kira su an-nafs wato nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nan ba ruhin kada yake nufi ba ruhin da gangar jikin alairan tsuwa da da rai wato yana nufin mutum da jikinsa da ransa gaba daya da daidaitawar da Allah ya yi masa ya kinsa masa fajircin sai kinsa masa takawarsa sai ya ci falatu zakku anfusakum anan ba ruhin kawai ake nufi ana nufin gangan jikin da ruhin gaba daya shine shine mutum ya ce kullu nafs kullu nafs bima kasabat rahina yawma ci kullu nafsin tujadilu an nafsiha an nafsiha nan duk an nafs an nafs ana nufin majmu'ur ruh wal badan ana nufin da jikin da gangar jikin da kuma ruhi su ake kira annafs shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin manfusatin al-yawma ya'ti 'alayha mi'atu sana wa hiya hayyatun yawma idin nabi ce babu wani rai babu wani rai mai numfashi a yau wanda shekara 100 nan gaba za ta yi yana da rai yana nufin sahabbansa wani a shekara ta ƙarshe a shekara ta goma bayan hijira yana tare da sahabbansa yake wannan magana cewa nan da shekara ɗari babu wani wanda za a <clears throat> samu da rai a bayan ƙasa mana kowa zai duk waɗannan da suke gabansa sabon da suke gabansa gaba ɗaya za su ƙare kuma haka aka yi zane daidai shekara ɗari ɗin kusan duk babu kowa duk sun koma ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shine ma'an kullu nafsin za'iqatul maut shine ibnu rajab yake cewa innamal muradu kullu makhluqin fi haya fa innahu yazuqul maut wa tufariqu ruhuhu ruhuhu badana yace abinda ake nufi a nan kenan cewa duk wani mahaluki wanda yake da rai a tare da shi duk wani abin halitta wanda yake tattare da rai a tare da shi to zai ɗanɗana mutuwa ruhinsa zai bari gangar jikinsa ya ce fa'in a da an na tu'udam wata talasha falaisa biya to wanda zai ce ai abinda ake nufi ran ne gaba ɗaya zai mutu ya kushe to ci ta wannan ba gaskiya ba ne wa kadishtar da na kirul ulama ila hadhihi makala ce malamai sun nuna inkari mai tsanani ga wanda zai rike wani akida ya kudurce wani akida cewa in mutum ya rasu to gaba ɗaya da rarren gaba ɗaya ne suke tafiya suke gushewa hatta kala su hannun ibn sa'id wa ghayruhu har ɗaya daga cikin malamai su hannun da waninsa suke ce haza kawo da al-bid'a wannan magana ce ta 'yan bid'a su suke irin wannan maganar ubangiji subhanahu wata'ala a wurare daban-daban ya tabbatar da cewa kowane rai mai mutuwa ne shi kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ubangiji subhanahu wata'ala ce kullu nafsin za'iqatul maut duk wani rai zai dandani mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kadai ana cika muku ladan ku ladan ayyukan ku ne ranar gobe kiyama faman zuhziha anin nar wanda duk aka nisanta shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz to wannan ya rabauta ya samu rabon da babu kamar sa domin abinda ake kira alfaus shine ka samu abinda kake so kuma a raba ka da abinda kake shine alfaus a ka'idar kalmar larabci alfaus tana nufin ka cimma bukatar ka kuma ka tserewa wa abin da kake to kaga shine man zuhziha anin nar an tsirar da shi daga abin da baya so shine shiga wutar azabar Allah ba wani khairar janna kuma an shigar da shi aljanna shine samun abin da yake fata da ce faqad fat wal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ce ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a wa fa iyaya fa iyaya fa'budun Allah ce bayina kasata tana da yalwa haka ku bauta min ni kadai sai ce kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un kowane rai mai ɗanɗanar mutuwa ne sannan zuwa gare ni kuke komawa wuce aina ma ta kono yudrikumul maut da kuntum fi burujin mushayyada a duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin manya-manyan gine-gine waɗanda aka ɗaukaka su sau da ka ubangiji wani wata'ala ya riga ya hukunta kowane rai cewa cewa mai mutuwa ne wanda zai zanto zai mutu to kaga kuma babu maganar har ya ce zai yi wani farin cikin cewa cewa wani wani ya rasu da zanto abin abin sha'awa shi a gurinsa ko abin dariya shi a gurinsa babu shakka wanda ya san hakikanin yadda duniya take da yadda Allah subhanahu ta'ala ya yi halitta ba abu ne da za ka yi wa wani fatan mutuwa ba don kai ma ba za ka dawoma ba a lokaci ya yi za mu tsaya anan nan ba mu gama tasirin ayar ba wani blokun bishari wal khair fitna wannan ma tana da buƙatar cikakken bayani a dakata a nan har zuwa gobe insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ubangiji ya yafe mana wannan annoba da take damun mu take damun duniya Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana mafita da wani abu da yake karfin mu Allah ka iya mana ba dan halin mu ba da lutufinka da rahamarka da da dutsinka da rahamaka ga bayanka ah, waɗanda suke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya tsare su ya ƙara musu lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya ji kansu wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh